gwamnatin tarayyar najeriya a yau laraba ta ba da sanarwar ƙara farashin man fetur daga naira 86 da kwabo 50 a kowace lita zuwa naira 145 kowace lita minista a ma'aikatar man fetur mr ibe kacuku shine ya bayyana haka ga 'yan ƙasa inda yake cewar gwamnati ta yi juyayin ɗaukar wannan mataki amma tilas ne ta ɗauke shi ganin irin wahaloli da ƙalubalen da ƙasar ke ci gaba da fuskanta duk da yunkurin da ake yi a lokuta daban-daban na taimakawa farashin man ya daidaitu kamar da aka san shi. Under the new price for PMS will not be above 145 naira per liter. Minista Ibe Kachiku kenan yake bayyana cewar hukumar nan ta kula da farashin man fetur PPPRA ta ba shi tabbacin cewar kowane lokaci daga yanzu wato ranar sha ɗaya ga watan Mayu na wannan shekara za ta fitar da sabon farashin man fetur wanda ba zai haura naira 145 ba a kowace lita to ganin cewar wannan mataki ya zo ne a bazata ga kusan kowane ɗan najeriya na tuntuɓi ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin masu shigowa da man fetur a najeriya alhaji abdullahi idris domin in ji ƙarin haske a kan irin manufofi da yake ganin ke tattare da fitowa da wannan tsari a daidai wannan lokaci wannan shawara ce mai kyau wadda kuma ta kai matsayin da dole sai a yi haka ya zama dole ma a yi haka saboda mai idan ba a yi haka ba ba za a iya wadata najeriya da mai ba na farko ina so ka sani man nan baya kawowa najeriya sai an sai dala dalar nan da ake sai a CBN babu ita. Najeriya ta yi bakin kokarinta ta ba wasu 'yan kasuwa masu karfi dalar nan su shigo da mai. Abu ya ci tara babu. Akwai waɗanda ke izuwa samo dalar nan a wata duniya amma kuma farashin ta daban da farashin da ake nema a siyo man nan da iya sai da shi a naira tamanin da Saboda haka kusan Najeriya tana tsaye akan turba ce ta ƙarya wadda za a yi ta wahala a yi ta wahala a fusan maganin ta ba. Shugaban ƙasa ya yi tsaye akan baya so a taɓa farashin mai saboda halin da ƙasa take cikar talakai ƙara matsuwa. To amma kuma har zuwa wani lokaci za a iya tahiya a kan tsarin da ba shi ne zai kama Najeriya ba hita ba. Mu 'yan kasuwa mun san cewa ba a cikin tsari ake tafiya ba. Don saboda ba zai yiwu a ce ana tafiya wasu 'yan kasuwa 'yan kalilan ne za a ba tallafin dala su shigo da man nan kuma abin za su shigo da shi ba zai wadace 'yan Najeriya ba. A halin da ake cikin a ƙasar nan bai wuce state guda uku ba za ka iya samun manna a naira tamanin da shida da sile biyar sauran kasashen najeriya state najeriya ga baki ɗaya akwai inda ake sai da mannan ɗari da hamsin akwai inda ya kai ɗari biyu kuma wahala na dole cikin ake. to amma akwai waɗanda za su ce watakila ku 'yan kasuwa ne kaɗai za ku yi na'am da wannan saboda hanya ta buɗu da za ku samu kuɗi wanda za ku burge kanku ba wai 'yan ƙasa ne za su ci moriyar ba. to haji umar ai tsari na gaskiya shi ne idan ka ɗauki misali kamar da mtn lokacin da ake nitel gwamnati ike take da layin waya ita kadai mutane suna shan wahala ba kowa yake da wayar ba amma da aka saki layin wayar kowa ya zauna da shi ga mtn ga etisalat ga gulo ga waye ai kaga farashin harkon layi ai har dubu talatin an sai da layin mtn amma a yanzu a kyauta ake bada shi har aka magana ta gaskiya shine harkan man nan ita za ta yi cakin ɗin kanta da kanta ta kula da kanta da kanta ai akwai gas da yan kasuwa ai gas yana cikin yana cikin abin da gwamnati ke ba tallafi a kan shi amma da aka da gwamnati cire hannunta yau ga gas ya wadata ko ina kuma farashin shi yana da kyau wani wuri ka je ka tadda ana sai da naira ɗari wani wuri ɗari da goma wani da ashirin ya kasa tashi ya kai wani farashi wanda ta da hankali yanzu fetur ya gas tsada to haka shi ma fetur ɗin nan idan aka sike shi aka ce kowa ya kawo akwai manyan 'yan kasuwar duniya waɗanda za su yi shigowa kowa akan hanya ta yi. wani in ya zo yana da ce ma zai sai da mana naira tamanin kasuwa yake nema wani in ya zo ya ce zai sai da naira ɗari ya danganta ga nisan da man zai je da kuma inda ka samo dalarka da kuma inda ka samo manka to yan najeriya gara mai haƙurin fuskanci gaskiya mu tsaya a kanta mai kasuwanci wanda zai ba mu ci gaba a man nan ya wadatu ko ina alhaji abdullahi idris kenan daya daga cikin shugabannin kamfanonin mai da ke shigowa da mai daga kasashen waje zuwa najeriya a tattauna da na da shi a abuja bayan da gwamnatin tarayyar kasar ta ba da sanarwar cewar za a ƙara farashin man fetur da ba zai haura naira ɗari da da arba'in biyar a kowace lita ba umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya